malam sofi editan duniya la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam wato sofi ai kai karshe ne a jama'a jama'a mutanen duniya dan auta tv kun ga duk aikin da kuke shekewa din nan kuke sheke su kun san wa yake zazzarge su a kaga mutum duk fuskar wancan ta fito ɗol to kun ga ɗaya daga cikinsu sufi kenan shi ai sufi ina gaya muku mutanen duniyar dan auta ayin dai a sassar fim ne a alakato can a saka kaga wani abu ya taho rubutu ya taho wukil kilkil yi watsar to gashi nan sufi ubangiji Allah ka ɗaukaka wannan tasha ta mu amin ubangiji Allah ka ba mu abin amin dan sai da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan rana ta ce a ah, ƙwarai ku Allah ya tafi gidan mutum Allah ya taimake mu ga baki daya kuma Allah ya taimaki ah, masu wecin din duniyar dan auta TV muna gaishe ku mu ne muku barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya Allah kuma ya karbi ibadunmu yau madalla muna gaishe ku al'ummar duniya dan auta tv madalla ya yi daidai <laughs>